Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na safiyar yau talata kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen da suka hada da muryoyin masu sauraro duniyar mu a yau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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida has dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya Niger, jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da minti 20 zuwa bakwai da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 da 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madala masu sauraron su kuma ga Mustapha Adam dauke da labaran duniya da dumi su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. jagoran junju halin musulunci na iran ya gana da kwamandojin sojarwa na kasar shugaban ƙasar iran ya jinjina wa kasar qatar saboda kare tsari da dokokin musulunci da take yi a yan gudanar da wasannin cin kofin duniya na kwallon kafa a kasar kenya an buɗe tattaunawar sulhu tsakanin masu fada a kasar demokuraɗiyar Kongo. tun buga cikakkun labarun. jagoran juyin halin musulunci na iran ya gana da kwamandojin sojan ruwa na kasar ayatollah said aliyu khamna'i ya bayyana cewa wajibi ne a yi amfani da dukkan damar da ake da ita ta koguna domin cin su yadda ya kamata jagoran juyin musulunci na iran dai wanda kuma shine babban kwamandan sojan kasar ya yi ishara da muhimmancin ci gaba da bunƙasa ƙarfin sojan ruwan iran ganawa ta je dai ta zo ne a daidai lokacin da ake raya ranar sojarwa ta ƙasa har ila yau a gefe ɗaya sojojin ruwan na iran sun sanar da kira wasu sababbin jiragen yaƙi biyu sababbin jiragen ruwan na yaƙi guda biyu masu sunan da mavan da kuma zagros suna gab da shirin shiga fagen aiki domin a yanzu suna cikin gwaji babban kwamandan sojan ruwan iran ya bai da cewa jiragen ruwan yaƙi na dababan da zagros suna a matsayin sabbin kere-kere na bayanan da sojojin ruwan suka yi a halin yanzu jirgin ruwa na damaban yana ƙarƙashin gwaji a yankin arewacin ƙasar yayin da zagros yake can kudancin ƙasar ana gwada shi. real admiral shahram irani ya faɗi haka ne dai a wata hira da kamfanin dalancin labarun pars news to kuna ta da radio biyoci hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran shugaban ƙasar iran ya jinjina wa ƙasar qatar saboda kare dokoki da tsarin musulunci da take yi a yayin gudanar da wasannin cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa a wata tattaunawa ta wayar tarho da shugaban kasar ta iran din said ibrahim ra'isi ya yi da sarkin qatar tamim bin hamad ali ya ce yadda kasar ta kasar take kare abubuwa masu kima da daraja na musulunci a yayin da ake gudanar da waɗannan wasannin ƙwallon kafa na cin kofin duniya wani abu ne da ya kamata a jinjina da kuma yabawa. bugu da ƙari shugaban ƙasar ta iran ya yi ishara da yadda alaƙa a tsakanin ƙasashen biyu ta fuskoki da dama siyasa tattalin arziki zamantakewa da al'adu suke bunƙasa sannan kuma jaddada muhimmancin ci gaba da tafiya akan wannan tafarki har a kai ga manufar da ake so a nashi gefen sarkin na qatar tamim bin hamad al thani ya bayyana alaƙar ƙasarsa da jamhuriyar musulunci ta iran da cewa mai ƙarfi ce wacce ta ginu akan yan'uwantaka sannan kuma ya bayyana cewa muna ci gaba da aiki tukuru domin faɗaɗa wannan alaƙar mai muhimmanci har ila yau sarkin na qatar ya buƙaci ganin an yi aiki da dukkanin yarjejeniyoyin da aka kulla a tsakanin ƙasashen biyu a ƙasar kenya an bude tattaunawar sulhu a tsakanin masu fada a ƙasar demokuraɗiyar congo tattaunawar da aka bude a birnin nairobi wacce ita ce zango na uku tana gudana dai a ƙarƙashin kulawar ƙungiyar ƙasashen yankin gabashin afirka daga cikin abubuwan da ake tattaunawa da akwai da za a yi gyare-gyare da za su bayar da damar kwance ɗamarar yakin ƙungiyoyin 'yan tawaye da suke a ƙasar ta demokuraɗiyar congo a yayin bude tattaunawa a jiya litinin shugabannin ƙasashen kenya wato william roto da na burundi indi indishimiye sun sami halatta da kansu yayin da shugabannin kasashen rwanda da uganda suka gabatar da jawabai ta bidiyo daga nesa dukkanin shugabannin sun jaddada muhimmancin ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar demokaradiyyar congo tsohon shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta wanda ya gabatar da jawabi ya ce manufar taron ita ce tattauna yadda za a samar da yanayin siyasa da ya dace da kuma cibiyoyi saboda a kai ga kwance marar yaƙi ta ƙungiyoyin da suke ɗauki da makamai. a can kasar somaliya an kawo ƙarshen harin da ƙungiyar ta al-shabab ta kai a birnin magadishu 'yan sanda a somaliya sun ce an kawo ƙarshen harin da mayakan al-shabab ɗin suka kai a wani otal da ke birnin magadishu kakakin 'yan sandan ƙasar ta somaliya sanar da cewa an kammala killace hotel ɗin da mayakan al-shabab suka yi mutane takwas ne harin ya rutsa da su a cewar 'yan sandan ƙasar ƙungiyar nan ta shabab mai alaƙa da alka'ida ta ce ita take da alhakin kai harin wanda aka kai a hotel ɗin rose guest hotel wanda ke makwabtaka da fadar shugaban ƙasa otal ɗin ya shahara wajen karɓar baƙi da manyan ma'aikatan gwamnati inda bayanai ke cewa an ceto ministoci da dama lokacin harin har-haren shabab dai na ci gaba a wannan ƙasa ta somaliya duk da ƙoƙarin da jami'an tsaro suke yi na kwato wasu yankuna da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam kenan tare da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muryoyi masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare.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 zai rike afirka eh gaskiya abin da kuka furta in dai haku aikata haka alhamdulillahi alhamdulillahi dama abin da muke so ku yi kenan idan kun yi haka e lalle ku da magana ku suna da mahimmanci amma niyyar ce ku ba a sani ba ta alkhairi ce to in kuma in ta alkhairi ce Allah ka tabbatar da ita in kuma ba ta alkhairi ba ce ba Allah ka masanya mana da ita ta zama ta alkhairi daga Jamil Suleiman Liberté Maradin Jafure Nijar. Assalamu alaikum jamhuriyar Musulunci Iram suna na Kadora Diga gadan Fulani Warji daga jihar Bauchi tarayyar Najeriya muna godiya da wannan damar da kuke ba mu a kullum muna bayyana ra'ayoyin mu kan batutuwan da ke shi mana to a ƙwarya to yau na shigo shiki wannan fili domin mun yi kira ga matasa gashi dai bana shekara 2023 za a yi zaɓe to ina kira ga matasa ya kamata she a kiyaye banga siyasa sai ka ga wasu an ba su kuɗi kuɗi su je su kashe wani ko kuma su je su yi wani aiki ba daidai ba duk wani mutum da ya baka kuɗi ka je ka aikata wani mummunan aiki to ka she masa ya haɗa da ɗanka ya baka kuje da shi in dai ya amince da haka to ya kamata ina kira ga matasa mu kiyaye bangan siyasa saboda mu tsira da kanmu ra'ayi na ta kai shi jamhuriyar musulunci iram suna na kadora diga dan fulani wari daga jihar bauchi a tarayyar najeriya salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio murya musulunci na Tehran sunana Nafi baban Nafisa dan wala zan mazaunin birnin tarayya Abuja Nigeria eh nan kira ne zani ga yan uwa na talakawa yan kasa ta can Niger kuma da jinjina da gwamnati ta da ta kawo wannan promotion na auna abun hawa mota mashin da sauransu to da yana kira ga yan uwa talaka da mutum yayi kokari ya auna mashin din shi tunda abin nan ya kasance da ana auna abu kamar jika 60 da wani abu an maido shi irin 35 ko 30 haka to ya kamata mutane su gane in ana abu don su to su sani kenan mutum ya kokari ya auna abin hawan shi saboda ya samu nutsuwar da zai shiga gari ya tuki cikin kwanciyar hankali ko da yake ba nan gizo ke saka ba tunda yawancin mutane ba su da farmi to wani ya zai ga in ya auna kuma ga matsaloli na tambayar farmi na ku na fi baban da fisa dan wala zan da kenan nan tare Abuja Nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare da da madan fada zikirin latin agwa muna godiya da kuke bamu dama muke kira muke wadan albarkacin bakin mu yau na shigo da ra'ayi na bisa kan matatan mai da shugaban kasar najeriya ya haka to allah ka tabbatar da alkhairi yan arewa ina taya ku murna allah ka tabbatar da alkhairi allah ka sa haka kin ya ya cika daidai a yi shi ba ta hanyar siyasa ba bisa kan gaskiya da amana allah ka tabbatar da alkhairi allah ka shige mana gaba kuna ta da loli dan da fada sikir latira gwa tashi laya jaridar rediyo jamhuriyar musulunci ta iran assalamu alaikum radio boh ta kiran sunana kwamar ibrahim lara Gafta karamar hukumar Kirika sama jihar Jigawa tarayyar Najeriya. To wannan gidan rediyo mai albarka muna yi muku fatan alkhairi saboda dama da kuke bamu gaskiya ba za mu taba mancewa da ku ba saboda ko da wani lokaci muna turo muku sakonni kuma kuna ɗauka ana sawa a yanan gidan rediyo kuma muna ji domin a wayar da kan al'umma da kuma faɗakarwa a kan dukkanin abin da ya shafi dukkanin al'amura na rayuwa to muna yi muku fatan alkhairi Allah kuma ya bar zumuncin da yake tsakanin mu da mu da ku baki daya kuma dukkanin yan uwan mu yan gwagwarmaya wanda suke a Najeriya da Nijar kamar da Chadi a dukkan inda suke a lafiyar Afirka da ma duniya baki daya ina yi muku fatan alkhairi da fatan kowa da kowa Allah ya kara haɗa kanmu yan gwagwarmaya Allah kuma ya bar mu tare Allah kuma ya kara mana basirar yadda za mu ringa zakulo abubuwa zuwa muna faɗakarwa domin ƙasar Najeriya ta amfana da shi da kuma su kansu gabani su dinga kula da irin abubuwan da yake faruwa a dukkanin yankuna na yankin mu na Afirka. To ina yi wa kowa fatan alkhairi na gode. Bayyana ra'ayinka tare da VOH Hausa a wannan lambar ta WhatsApp. Sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryin ku masu saurare daga nan birnin taron muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai. assalamu alaikum sashen hausa na boh barkanmu da haka, mai magana lauliyan daga niyami a jamhuriyar nijar eh, yi na yau zai tafi ne dangane da eh, bikin buɗa eh, mahakan man fetur wanda shugaba muhammadu buhari tsakanin jihar bauchi da gombe fatan da muke yi ya kasance allah ya sa ya kasance ba wai an yi wannan ba ne dan siyasa saboda idan muka za muka dubi wannan gwamnatin ta buhari mai shirin barin gado a shekaru bakwai da wasu watanni da ta yi yi babu wani abu wanda talakan najeriya zai daga ya ce gashi wannan gwamnatin ta yi mana abin da ya dace muna fatan yin wannan kai ya kasance an yi wani propaganda ne saboda a ja hankalin mutane shi yasa aka yi wannan muna fatan wannan mahakan da aka kaddamar to ta kasance ba najeriya ɗaya ba hatta kasashen da suke kusa da ita za su amfana da wannan man fetur da aka fara haƙuwa ko kuma in ce aka buɗa. assalamu alaikum yau jamhuriyar musulunci ta iran mai magana idi kori kuɗi daga jihar Damagaran jamhuriyar Nijar. To na kan canjin kuɗin Najeriya da aka yi Ubangiji Allah sa haka shine ba alheri. Eh Allah warwa Allah ba da Allah Allah hore. Ubangiji Allah sa haka shine ya alheri ma da na godiya mai magana Idi Kore daga nan mai da mutuwa Masha Allah shugaba Buhari muna gare ka. Assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta hira na biyu head Hausa mai magana muji Muhammad wanda aka san da suna muji soja mai adai da sahu a nan Nijar zandar kofar likitar Duzi. Eh, ra'ayina shine yau ina ma yan Najeriya ina taya su murna da samun eh, man fetur a yankin arewacin Najeriya. Allah sa su ci amfanin shi. Allah sa kai zaman to irin namu na nan Nijar musamman mu nan da muke nan zandar yankin Soras sai dai mu gaishe akan kwalta yana huciya babu wani amfani da muke ci nashi kuma duk da cewa muna garin da yake da man ko muna kasar da take da mai. Allah sa su su ci amfanin shi duk da mu mu ci amfanin nan ba Allah sa su su ci amfanin nasu. muna taya su murna Allah ya taimake su Allah ya taimake mu ma gaba daya eh, Allah ya ba mu shugabanni na gari masu adalci na gode biyu ta Hausa Radio Tehran mai magana muji Muhammad wanda aka sanda suna muji soja mai adai da sahu a nan Niger Zandar kohon likita dutse a tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashi sashin sanar na Tehran muryar jamhuriyar musulmi mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Niger na kira ku da gairan madatai da magaram to gaskiya ga yan Najeriya ko muna taya su murna a dangance da sabo wala hako da man fetur a arewa maso gabacin Najeriya gaskiya abun abun ayaba ne kuma abun farin ciki ne da fatan dai talaka za ya amfana hakika wannan hako da man fetur da aka fara a arewa maso gabas wani ci gaba ne ga yankin arewa maso gabas da ma arewacin najeriya baki da da fata allah sa talaka sa na kuma allah sa wannan abun ya amfani talaka na gode ku tashi la mai magana isu ne madatai da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai ku tashi la. salamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio iran mai magana hassan da umar daga unguwar sabon gari da maganar jamhuriyar nijar na so ku bani dama zan yi tsokaci ministry dangane da wani taro da aka yi a nan jihar da magaram kan rage haɗarori na kan hanya da suke faruwa to gaskiya wannan taro ya yi daidai kuma ya kamata su direbobi su kula tunda duka dai ummal abaisa yawan samun wannan haɗarin ya ta'allaka ne akan direbobi kenan ya kamata a ce direbobi sun rage doron mutane da yawa akan mota da guje-guje na ba gaira ba ba na gode ku tashi lafiya mai magana hassan alhaji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar to marilla da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya madalla yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau Duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labari mai muhimmanci wanda ya faru ko yake faruwa a duniya. labari wanda ya shafi al'amuran siyasa tattalin arziki zamantakewa da kuma sauransu inda muke yin sharhin su mu kuma jira a masana dangane da wannan labarin da fatan masu sauraro kamar yadda muka saba za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana dangane da ƙudurin da gwamnonin hukumar iaea e ta kula da makamashin nukiliya ta duniya ta samar na yin allah wadai da ƙasar iran ko kuma zarginta da rashin bada haɗin kai ga hukumar a shirinta na makamashin nukiliya zargin da baya ƙarewa. tashar talabijin ta firas tv a nan tehran dai ta nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasa iran nasir kana'ani yana cewa gwamnonin na hukumar iaea e sun samar da wannan kudurin ne mai kushe ƙasar iran a daidai lokacin da ita ce ta fi kowace ƙasa a duniya ba da haɗin kai ga hukumar nasir kar'ani ya bayyana cewa ƙasar iran ce ta fi kowace ƙasa mamba a hukumar iea buɗe ƙofofinta ga hukumar ta iea don sanya ido a kan ayyukan makamashin nukiliyan da ke gudana a ƙasar kan'ani ya ƙara da cewa yana ganin manufar samar da wannan ƙudurin shine samar da baraka tsakanin hukumar da kuma ƙasar iran wato manufarsu ita ce tilasta ƙasar iran ficewa daga hukumar ta iaea wanda iran ba ta da wannan niyyar kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya ce kasashen jamus faransa ingila da kuma amurka ne suka jagoranci gwamnonin hukumar ta iaea e wajen samar da wannan ƙudurin wanda ya yi tir da ƙasar iran wai don rashin ba da haɗin kai ga hukumar ta iaea e ya kuma ƙara da cewa gwamnatin ƙasar iran za ta ɗauki matakan da suka dace kan wannan ƙudurin kuma manufarsu ita ce iran ta harzuka ta ce ta fice daga hukumar ta iaea e daga nan za su fara kulla mata sabbin makirce-makirce kafin ka dai kan'ani ya ce hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran ta fara ɗaukar matakai na mai da martani kan wannan matakin da hukumar iaea e ta ɗauka a kan ƙasar iran amma cikakken bayanin zai zo nan gaba daga hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran kan'ani ya bayyana cewa hukumar ta ɗauki wannan matakin ne don takurawa ƙasar iran don ta yi sassauci a matsayin da ta ɗauka a tattaunawar yarjejeniyar farfado da shirin makamashin nukiliya na ƙasar ta shekara ta 2015 daga ƙarshe dai nasir kan'ani ya ce a hali yanzu dai an fahimci cewa hukumar ba ta son aiki da ƙasar iran kuma manufarta ita ce biyan bukatun ƙasashen amurka da isra'ila kan ƙasar iran a wani ƙaulin wato tana aiki wa wa'annan ƙasashe masu adawa da jumhuriyar musulunci ta iran a wani bangare kuma a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ne dai kwamiti na uku dangane da kare haƙƙin bil'adama na babban zauren majalisar ɗinkin duniya ta samar da wani ƙuduri wanda shi ma ya yi allah wadai da ƙasar iran wai dangane da take haƙƙin bil'adama a ƙasar musamman kuma bayan mutuwar masa amini wata mata 'yar shekara 22 a duniya wacce ta mutu saboda rashin lafiya dangane da wannan ƙudurin ma nasir kal'ani ya bayyana cewa babu gaskiya a cikinsa kuma wa'annan ƙasashe sun ɗauki wannan matakin ne kawai don takurawa ƙasar iran kan matsayinta na zama 'yantacciyar ƙasa wacce ba ta karɓan oda ko umarni daga wa'annan ƙasashe kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa idan ana maganar take haƙƙin bil'adama ne a duniya to kasashe irin su jamus ba su da bakin magana saboda mummunan tarihin da suke da shi dangane da kare haƙƙin bil'adama a duniya kwamitin na uku na babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani kuduri wanda ya yi allah wadai da ƙasar ta iran dangane da abin da ya kira take hakkin bil'adama a ƙasar iran kudurin ya sami wucewa ne da ƙuri'u 80 na wa'anda suka amince da shi sannan 28 kuma suka ki amincewa da kudurin daga ciki akwai ƙasashen rasha da kuma china sannan wasu ƙasashe 68 sun ƙi halittar taron gaba ɗaya. gwamnatin kasar iran da a binciken da ƙwararrun likitoci suka gudanar sun tabbatar da cewa mahasa amini ta rasu ne saboda rashin lafiya ba kamar yadda wa'annan kasashe suke rayawa ko suke zargi ta mutu ne saboda duka da kuma raunuka da ta ji a hannun 'yan sanda na gyara hali a nan birnin tehran da ƙarshe masana dai suna ganin matukar gwamnatin ƙasar iran ta ci gaba da kasancewa barazana ga siyasar manya-manyan kasashen duniya a gabas ta tsakiya da kuma wasu wurare a duniya to wannan halin zai ci gaba musamman kuma manufar gwamnatin ƙasar iran ta ganin bayan ƙasar isra'ila a doron ƙasa wani babban al'amari ne a wajensu don wa'annan ƙasashe suna amfani da haramtar ƙasar isra'ila ne don rikita gabas ta tsakiya ta yadda za su ci gaba da cin karinsu ba babbaka akan wa'annan ƙasashe. don haka adawar da wannan kasashe suke wa jamhuriyar musulunci ta iran ba zai taba karewa ba matukar kasar iran ta ci gaba da riko da wannan halaye nata masu muhimmanci a samun cin gashin kai gare ta ga kuma sauran kasashen duniya kawayenta to masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya tarbiyyar iyali masu barkabu da sake tazuwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yi in dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne sa zuwa mintu ganin radiyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunyi ke jagorantar gabatar muku da shi fatan kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan a cikin shirin namu na yau na ci gaba ne sauraron alama hafs muhammad sa'id jagoran hajjin center for islamic propagation da ke birnin kanon dabo ta nigeria inda zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara da kuma fatan iyalai za su amfana da shi yau alama zai ci ne da yau alama zai ci gaba ne da yau alama zai soma ne da cewa juna biyu na buƙatar kulawa ta musamman in allama ya kimtsa mana sauraronsa bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad a lokacin da mace take da ciki yana da kyau a kula da ita kulawa ta musamman idan tana zaune ne a gidan surukanta surukan su kula da ita sosai kada iyayen mijinta ko abokanan haya a gidan ya zama suna bata mata rai sannan mijinta ma duk halin da take masa yi haƙuri domin wani lokaci ciki yakan sa halayen mace su canja wadda su zamanto lokaci hali mai zafi sosai ko kawai ta tsoro da abubuwa daban-daban waɗanda zai zama mijin zai ga kamar takurawa ce gare shi ya sanya hakuri, ya ƙara tausaya mata sosai ya san halin da take ciki da matsayi babba ya san tana tattare da ajiyar ubangiji mata su ne hanyar da allah yake halittar bayi su ne jikar da yake ajiye bayan su salihai domin su zamanto su ne za su ɗauki nauyin al'umma a nan gaba halin da yake kanmu bai halatta ba a yi jayayya da mace sannan a kula da lafiyarta sosai duba asibiti da kula da zirga-zirgarta cikin sauƙi da kula da abincin da za ta ci mai lafiya nagari duk wani abu ne muhimmi a lokacin ta samu ciki da iyayenta da iyayen mijinta su kasance sun ɗauke ta a matsayin 'yarsu ce ko makota da suke za su iya taimaka mata ko abokanan zaman gidan haya haka ma likitoci labarun da muke samu game da mata masu haihuwa da yadda suke samun rashin kula labarun da muke samu game da ma'amalar da ake da mata masu haihuwa a asibitoci da rashin kulawar hukumomi da asibitoci yalwatattu da mata za su haihu da rashin kulawar unguwan zomomi a asibitoci game da mata yana da ɗaci sosai so tari ma lokaci akan samu marasa kwarewa su zauna domin karba haihuwa wannan yakan yi sanadiyar mutuwa wani lokaci saboda sakaci na waɗanda suke karɓa haihuwa sai su tafi gaba ɗaya cin abinci ko su tafi gaba ɗaya sallah ga mace ta neman haihuwa su barta wata ma ana mata izgili ana cewa lokacin da kike kaza ni na sa kiki yi yanzu kuma kin sha daɗin ki yanzu kin zo shan wahala ana gaya mata bakan magana wannan ke kashe zuciya ya kai ƙarshe matar da take haihuwa tana buƙatar kalmomi masu taushi da jin daɗi da kwantar mata da hankali da nuna cewa insha Allahu yanzu zaki ga ɗanki da Allah zai baki a wasu ƙasashe mutuwar masu haihuwa zero ce amma a kasashenmu abin takaici abin bakin ciki sau tari za a ga wasu wajen mutuwa sun haihu wannan abu ya isa takaici kuma wasu su ma asibiti ba ma a gida ba asibitin da aka tanadi ƙwararru mu sani duk matar da ta yi sakaci mace ɗaya mai haihuwa ta rasu ko yaro ɗaya wanda za a haifa ya rasu ya zamanto sakamakon sakacinta ne Allah ne kaɗai san bala'in da za ta samu a duniya da lahira daga Ubangiji. Idan ta ga cewa za ta samu jin daɗi kuma tana ganin kamar ba wani abu da ya same ta a zahiri ta sani a ranar lahira za ta tashi da laifin kisan rai wannan kaɗai ya ishe ta bala'i kuma duk wanda ya kashe momini da gangan sakamakon sa wutar na mace zai dawoma har abada da yawa wasu sun ɗauka don ya ce shi musulmi ya yi sallah ya azumi ya yi hajji wani ma har ya ba da zakka wani ma ya ba da sun dukiyarsa shikenan ya ishe shi shiga aljanna idan muka yi haka za mu yi mu masu kada ku shafa shirin na zuwa ne daga nan radiyon biyoshe Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da sauraron alama akan dai batun tarbiyyar yara fatan iyalai suna amfana da shirin. Tauhidin Kur'ani ya saba da tauhidin da yake hannun musulmi. Tauhidin Kur'ani yana tabbatar mana da cewa akwai ayyukan da suke dawo da mutum a wuta. Kiran kansa musulmi ba zai wadatar ba. sallarsa da azuminsa da hajjinsa ba za su amfanar da shi komai ba idan bai kiyaye wa'yancan asasin aiko annaba ba waɗannan an yi su ne don su kare asasin aiko annaba ne kyawun halaye manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa an aiko ne domin in cika kyawun halaye don kika sake kika yi sakaci ko kai sakaci wata mai haihuwa ta mutu ko ɗanta ya mutu sakamakon sakaci to bala'i yana kanka hukuncin kashe ɗan adam ya hau kanka kuma inda ya zamanto hukuncin Allah ne za a zartar to hukuncin diya ya hau kansa a yi hattara sosai a daina ganin jini yana zuba ana kashe mutane abin yana tafiya hakanan kamar ba hisabi sannan mutum ya je bacci lafiya lau a gidansa kamar ya take kiyashi akan hanya bai ma san ya take shi ba saboda kankantarsa a hattara sosai ubangiji yana madakata a kula sosai iyaye da dangi da iyayen miji idan mace tana da ciki tana bukatar kula ta musamman tana bukatar samun yanayi mai danshi wanda ba hayaniya ma'ana yanayi mai aminci cikakkiyar aminci wanda zai zamanto hankalinta ya kwanta kada a sake zamanto akwai wata magana mummuna da za ta ji ko wata yasasshen magana mara amfani balantana ya kai ga bakar magana balantana ya kai ga zagi balantana ya kai ga hantara akwai wani lokaci ma za mu samu cewa mazan ne da kansu suke wulakanta matarsu mai ciki matarka bai halatta ka da ke ta balantana tana da ciki baka da haƙƙi a wajen ubangiji da shari'a ka da ke ta balantana kuma tana da ciki hadari guda biyu wani jahilin duniya matarsa ma da ta samu ciki sai ringa dokan cikin wai me sa ta samu ciki don me sa wawa kai mata ciki in ba ka son cikin don me sa ka kusance ta ko kuwa laifinta ne wannan jahilcin yana nan da dabbanci da sakarci da rashin hankali a cikin mu wa lokaci ma mace za ta samu ciki idan ya mace ce sai mijin ya ringa jin haushin ta wai tana haihuwa 'ya'ya mata wa ya gaya maka laifinta ne abun mamaki laifin namiji a nan inda ma laifi ne ya fi na mace domin ƙwaya ne ba sa haifar da namiji sai mace ba nata ba kwayakonka ne suke haifar da namiji ko mace da fomular da suke ɗauke da ita da ubangiji ya sanya musu idan ubangiji ya ga dama sai sanya maka fomular da ka samu namiji idan ubangiji ya ga dama sai sanya wa ka fomular ka samu yaya mata wannan jahilci yana nan a cikin al'ummar mu mai ban takaici sosai idan Allah ya baka mace ta samu ciki ka gode masa idan ma ba ta ɗaukar ciki ka gode masa daga cikin mummunan abin da ya faru cikin shi shine kyamar mace don ba ta haihuwa tayar da wannan jahilci kai can wannan sakarci da yake society ɗin musulmi an mai da shi society ɗin maza Allah da manzansa sun zo da addini na maza da mata sun zo da dokoki wasu ɓangaren dokoki wanda suke sun bambanta maza da mata a wasu hukunce-hukunce sakamakon nau'in halittar da aka yi musu domin kaiwa ga kare kyawun halaye. Amma wasu sai suka fake da wannan ɓangarori su yi komai da imtiyazi duk wani fifiko na namiji ne. Wannan sakarci musulunci bai zo da shi ba. da irin wannan tunanin ne da ya haɗu da al'ada mummuna ya zumanto idan mace ba ta haihuwa ta shiga uku amma fa in namiji ne ba haihuwa ba shi ba komai amma mace kai canki idan kika kasance baki haihuwa dukkan bala'i za a zuba miki a azabar wuta mai tsanani mai raɗaɗi a zuciya masu raro ga shi dai malam ya fara buɗe mana sabbin kundaye dai kuma lokacin ba zai bari ba a yamakon sashen hausa ne biyu hausa da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran haddasa salon propagation da ke birnin kanan dabo ta nigeria da wannan dimbin lokaci nashi da ya bayar duk da dimbin ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanmu da hutawa da kuma fatan kuna nan lafiya tare da uwa da abokan zama. Sannan har ila yau barkanmu saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka dinnan a cikin wannan shiri namu na mu tabo dattakun da mutanen kasar kenya suka yi ne bayan da aka bayyana zaben shugaban kasar bayan bayyana mataimakin shugaban kasar kenya william ruto a matsayin da ya lashe zaben na shugaban kasa da aka yi da aka kammala masu shirin siyasa suka fara tsokaci kan darussan da ke ciki da suka kamata sauran kasashen afirka su yi koyi musamman najeriya wadda ke shirin gudanar da babban zabanta a shekara mai zuwa a ranar tara ga watan agusta ne hukumar zaben kasar kenya ta bayyana william ruto kan cewa shi ne lashe wannan babban zabe da kashi 50.5 a kan wanda ke bi masa raila odinga wanda tsohon firaministan ƙasar ne da ya kokarta ya samu kashi 48 da digo 8 tattauna batu mai matukar muhimmanci na zaben kasar kenya mun gaggito dr jafar lawal dabai wani sanin siyasar kasa da kasa daga kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna garin gwamna don yayi mana nazarin abubuwa da babbar giwa za ta koya daga kananta. to dokta kai magana akan shugabanni ne ba mabiya ba asan yawanci kuma bala'in yakan zo daga mabiya ne me ka cewa mabiya ne dokta su mabiya ya kamata dole su karatun tana su gane cewa da inda aka kai irin wannan tashin tashina karshe dai shi mara karfi shi za ta koma ma su mutanen nan a haɗa su su haɗe yake sukan gani wurin mu'amalolinsu auratayya na 'ya'yansu da tarurruka na da suke na buki da sauransu ita kanta abuja nan ta je wanda zai je abuja in ya tai to dole ya aji kabilancin shi da yaran da addini da wani abu magana ne ta ya za su raba tattalin arzikin kasa kowanne ne zai samu shi ne don haka su talakawa dole su fahimci wannan a nan najeriya kuma ai kasan ita hukumar zabe ta kawo sabbin dokoki kana ganin kamar wannan karan da gaske take yi eto eh a gaskiya sabbin dokokin ma da ita kanta hukumar zabe ta kawo zai taimaka sosai saboda akwai ingantaccen shiri na wanda ko da rikici aka yi a wuri na zaɓe yadda ake yi da wannan akwatuma za a soke shi ne sabanin da yadda ake ko da an bubuge mutane a gurin nan wannan akwati za a irka shi ko wannan ƙuri'a to amma wannan karan in ma kun ja rikici dan wani nufi zaɓe dai soke shi ma za a yi to wannan dokoki gaskiya za su taimaka ƙwarai da gaske yanzu kana ganin kamar najeriya an yi salama da yan daba kenan da zo da kokara ana bige-bige ana kwale-kwale a wajen zaɓe zai wahala zai iya ɗaukan wani lokaci gaskiya saboda abu ne yanayin da al'adar ta talautar da jama'a sosai jama'a suna cikin wahala ga kuma jahilci don haka wannan abun sai dai zuwa a hankali a hankali za a rage shi kwarai da akwai kuma maganan amfani da kuɗi a shi yanzu an ce za a sake launin kuɗi a najeriya kuma da a so a dinga amfani da hanyar banki kowa wajen biyan kuɗin abun in kasaya ko da ka sai mota baka da kuɗi buhu guda ka je ka kai kamfanin mota cewa da ka saya ba kana ganin magana amfani da kuɗi zai ragu kenan a wannan zabe da za yi to zai wahala gaskiya a yanzu sai dai ko zai rage matuƙa saboda yanzu ɗin an kawo tarraki da wanda ke da kuɗi a jiye don wannan shiri zuwa wannan dan lokaci gaskiya abun zai dan canza yanayin na yadda za a yi wasa da amfani da kuɗi ganin lokacin da ake wannan canjin kuɗi kusan gaba ce mai muhimmanci na wato kamfen da sauran abubuwa na zaɓe din don haka abin zai rage ma barna da kuɗi da amfani da kuɗi din karsashi sosai. To, Dokta sai kuma maganan addini. A Najeriya manyan malamai suna amfani da addini wajen yin wato yakin neman zaɓe da Kirista da kuma Musulmi. Kana ganin a basu su ci gaba da yi? shine dole hukuma za ta dau mataki kai kuma su masu yin wannan da kaunaci Allah su daina amfani da addini don cimma wani buri nasu to kuma ma a wannan karo ma gaskiya yawanci wannan abu da suka yi kwalliya ba ta biya gudu ba sosai saboda an amfani da su sosai kuma an zo an yada su kuma ta kai ga yanzu ko malami na kirista ko na musulmi in ya hau da sunan zai wani dan siyasa gaskiya kamfen zai wuya su rabu lahiya da talaka saboda talaka dai yana ji a cikin shi in kan waɗannan malamai akwai wani malami da yake addu'a wanda ya yi wa tinubu addu'a ya yi wa atiku addu'a ya yi wa addu'a to dokta me za kira wannan eh to kaga wannan ya zama rudani kenan kaman ba kaman da bayan da suka yi wa'annan suka ware nan eh wa'annan suka to kaga yanzu wannan hakika ya zama an mai da abun kasuwanci kenan duk wanda ba ya aura ta zama iya kenan mafi yawancin su ma dai gaskiya yanzu haka suke suna tare da kowa sun koma yan cin abinci kawai to dokta akwai magana kuma da ake cewa kaman kwankwaso kaman zai ci amana na 'yan arewa saboda an kalli da aka cewa manyan masu zaben ai tunumbu ne bai rabe obi an yamuri sai kuma an kusa da a ce wanda yake shi ya fito duk waje ɗaya da shi da atiku wasu kamar ya kamata a hikon kusa ya janye ya bayar atiku me da ka ce ne dokta Eto, eh ai shi duk mai duba yanayin siyasa zai lura cewa gaskiya a kowane lokaci shi dan siyasa ba wannan yake duba ba. Shi mai kallanta ko talaka zai iya duba wannan. Amma tun asalinta ta haka ake. Tun lokacin da su taba abalewa suka zo su a wasa da sauransu. Ai akwai fati fati na yan kamar su Malam Aminu Kano akwai na yan Borno ah, da yan Middle Belt. Duk ana wannan. To karshe dai akan yi haɗaka ne. a nan ne haɗakar take da muhimmanci a haɗa wa'annan su koma nan din magoya bayan su masu kirarin su zaɓi a da aka yi haɗaka da su. To, Dokta zamanin da PDP ta yi mulki a Najeriya kasan an ɗan yi wasu abubuwa an cuwa-cuwa haka. Misali kamar shugaban ƙasa ya ci a danne a murɗe a kibashi. kana ganin kamar apc ita ma ta rama abin da aka yi mata a baya yanzu da wannan yanayi na canza dokoki na zaɓe da yadda aka inganta na'urori to gaskiya zai wahala sosai a ce za a iya ita gwamnati za ta iya sa hannu ta lalata a zaɓe don wasu magoya bayan su ci wannan zai wahala sosai musamman in su jam'iyyu na adawa suka tsaya tsayin daka kuma suka sa wakilai na kwarai wanda suke da ilimin abin don su bari musu ƙurgunsu gaskiya mutum zaɓe za ta yi wahala yanzu a najeriya to dokta kai dai ɗan najeriya ne kuma a najeriya aka haife ka har ma ka tashi ka zo na kuma a can wato wato kasashen kenya tanzania da kuma uganda kashi kuma kai dokta ne na siyasan kasa da kasa wani kira za ka yi ga yan najeriya ne akan zaben nan ito a ni gaskiya kiran da nake yi ne jama'a su wato su dage kwarai da gaske ya na su amfani da kwakwalwarsu da yanayin da muke ciki na su zaɓi inganci duk da a wani juye kusan a wani gurin za ka ga kamar ka ce ba na zaɓe to amma kokarin da za a yi dai tun da wani komi rashin kyan abu wani ya ɗan fi dama dama to jama'a su jajirce su zaɓi wanda ya cancanta don mu samu kasanmu ta ci gaba ko ta dan kokarin kamo wa'annan ƙananan kasashe kamar inda muka zanna din da ka zai da gaskiya duk wanda ya je wuraren nan in ya dawo najeriya sai ya ji takaici kusan sai ya nemi ya la'anci shugabancin da aka samu ko ake ciki saboda gaskiya kasashe ne wanda ba su da wani abu amma sun kokari sun yi mu ci gaba na ingancin abubuwan da suke to dokta shi allah dai ba da bai iya ba kana ganin kamar a nan kusa za a samu haɗin kai a najeriya ne kirista zai zaɓi musulmi musulmi ya zaɓi kirista ko dan arewa zaɓi dan kudu ko dan kudu ya zaɓi dan arewa saboda cancanta eto eh a kusan yanzu a ce an kusa kama hanyar haka saboda gaskiya wahalar kusan kowa na cikin ta ba dan kudu ba ba dan arewa ba ba musulmi ba ba kirista ba to inda dai ya zama an dakushe ingancin shiga siyasa masu amfani da addini to wannan za a samu canji kwarai da gaske ah, kuma musamman masu 'yan siyasa idan suka yi kokari ya zama na sun wayar da al'umma cewa wannan wahala ta in an samu mulki mai mara kyau kowa na shanta haka in aka samu mai kyau to kowa zai samu walwala ah, da jin daɗi ko da daga wani bangare kake wannan zai taimaka su. to masu ne kuma za mu kawo ƙarshen wannan shiri na biyu kuma na ƙarshe na afirka a yau sai mai nan ba tokara ya kai mu na gaba a makon babban bakon namu ta jafar lawal bai wani masanin siyasar ƙasa da ƙasa da kulajin kimiyya da fasaha ta kaduna garin gwamna ni awal kuma na shida na gabatar nake cewa sai wani jikon wai kare ya zubar da tsamiyar kura. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga ba adam dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara jagoran juyin halin musulunci na iran ya gana da kwamandojin sojan ruwa na kasar ayatullah said aliyu khamenei ya bayyana cewa wajibi ne a yi amfani da dukkan damar da ake da ita ta koguna domin cin more su yadda ya kamata jagoran juyin musulunci na iran dai wanda kuma shine babban kwamandan sojan kasar ya yi ishara da muhimmancin ci gaba da bunƙasa ƙarfin sojan ruwan iran ganawa ta je dai ta zo ne a daidai lokacin da ake raya ranar ruwa ta ƙasa har ila yau a gefe ɗaya sojojin ruwan na iran sun sanar da kira wasu sababbin jiragen yaƙi biyu sababbin jiragen ruwan na yaƙi guda biyu masu sunan damavan da kuma zagros suna gab da shirin shiga fagen aiki domin a yanzu suna cikin gwaji babban kwamandan sojan ruwan iran ya bai da cewa jiragen ruwan yaƙi na damavan da zagros suna a matsayin sabbin kere-kere na bayanan da sojojin ruwan suka yi a halin yanzu jirgin ruwa na MaBan yana ƙarƙashin gwaji a yankin arewacin ƙasar yayin da zagaros yake can kudancin ƙasar ana gwada shi real admiral shahram irani ya faɗi haka ne dai a wata hira da kamfanin dalancin labarun fars news to kuna ta da radio biyoci hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran shugaban ƙasar iran ya jinjina wa ƙasar qatar saboda kare dokoki da tsarin musunci da take yi a yayin gudanar da wasannin cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa a wata tattaunawa ta wayar tarho da shugaban ƙasar ta iran ɗin said ibrahim ra'isi ya yi da sarkin qatar tamim bin hamad adithani ya ce yadda ƙasar ta ƙasar take kare abubuwa masu kima da daraja na musulunci a yayin da ake gudanar da waɗannan wasannin ƙwallon kafa na cin kofin duniya wani abu ne da ya kamata a jinjina da kuma yabawa bugu da ƙari shugaban ƙasar ta iran ya yi ishara da yadda alaƙa a tsakanin ƙasashen biyu ta fuskoki da dama siyasa tattalin arziki zamantakewa da al'adu suke bunƙasa sannan kuma jaddada muhimmancin ci gaba da tafiya akan wannan tafarki har a kai ga manufar da ake so a nashi gefen sarkin na qatar tamim bin hamad al thani ya bayyana alaƙar ƙasarsa da jamhuriyar musulunci ta iran da cewa mai ƙarfi ce wacce ta ginu akan yan uwantaka sannan kuma ya bayyana cewa muna ci gaba da aiki tukuru domin faɗaɗa wannan alaƙar mai muhimmanci. har ila yau sarkin na qatar ya buƙaci ganin an yi aiki da dukkanin yarjejeniyoyin da aka kulla a tsakanin ƙasashen biyu a ƙasar kenya an buɗe tattaunawar sulhu a tsakanin masu faɗa a ƙasar demokuraɗiyar congo tattaunawar da aka buɗe a birnin nairobi wacce ita ce zango na uku tana gudana dai a ƙarƙashin kulawar ƙungiyar ƙasashen yankin gabashin afirka daga cikin abubuwan da ake tattaunawa da akwai da za a yi gyare-gyare da za su bayar da damar kwance damarar yakin kungiyoyin 'yan tawaye da suke a ƙasar ta demokuraɗiyar congo a yayin bude tattaunawa a jiya litinin shugabannin ƙasashen kenya wato william roto da na burundi ebaris indishimiye sun sami halatta da kansu yayin da shugabannin kasashen rwanda da uganda suka gabatar da jawabai ta bidiyo daga nesa dukkanin shugabannin sun jaddada muhimmancin ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar demokaradiyyar congo tsohon shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta wanda ya gabatar da jawabi ya ce manufar taron ita ce tattauna yadda za a samar da yanayin siyasa da ya dace da kuma cibiyoyi saboda a kai ga kwance ɗamarar yaƙi ta ƙungiyoyin da suke ɗauki da makamai a can ƙasar somaliya an kawo ƙarshen harin da ƙungiyar ta al-shabab ta kai a birnin magadishu 'yan sanda a somaliya sun ce an kawo ƙarshen harin da mayakan al ɗin suka kai a wani otal da ke birnin magadishu kakakin 'yan sandan ƙasar ta somaliya sanar da cewa an kammala killace hotel ɗin da mayakan al suka yi mutane takwas ne harin ya rutsa da su a cewar 'yan sandan kasar ƙungiyar nan ta ashabab mai alaƙa da alka'ida ta ce ita take da alhakin kai harin masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.